A baya-bayan nan ne dai mukaddashin shugaban ƙasar Najeriya Mr. Yemi Osibanjo ya kawo wannan ziyara a jihohin Delta da Bayelsa inda daga bisani kuma ya sake kawo irin wannan ziyara a jihar Ribas, inda wakilan kungiyoyin 'yan bindiga da sarakunan gargajiya da kuma bangaren jami'an gwamnati da masu fada a ji a jihar ta Rivers suka halarci wannan zama na musamman an dai gudanar da jawabai da dama na kokawa ga gwamnatin tarayya tarayyar najeriya bisa halin da aka bar yankin niger delta na mayar da shi saniyar ware daga cikin masu jawabai a wurin zaman madan ankiyo da ke zaman 'yar jihar rivers ta ce Kana cewa ne mu 'yan yankin niger delta abin da ya fi damu mu shine na a kula da hakkokinmu domin tabbatar da adalci a harkokin yankinmu shi kuwa gwamnan jihar rivers barista yeso wuke ya ce Yana cewa ne babu ta baba na cewar yankinmu na fama da kalubale masu yawa kuma lalle babu ko shakka arzikin yankinmu shine ke rike da Najeriya tsawon shekaru hamsin da suka gabata kuma gwamnatocin da suka shuɗe sun bar yankinmu a wulakance. Jawaban da aka gudanar a wurin zaman sun tabo batutuwa da dama musamman na kawo ƙarshen fasa bututun mai wanda ke haifar da malalar ɗanyen mai da kuma haɗa hannu da jama'ar yankin wajen kawo tsaro musamman dawo da kwangilar tsaro ga 'yan bindigar yankin niger delta kan harabobin ayyukan haƙar ɗanyen mai da gwamnati ta kwace a baya da kuma gina musu asibitoci a wasu garuruwan al'ummomi masu bakwabtaka da inda ake haƙar ɗanyen mai tare kuma da samun musu da ingantattun wutar lantarki da kuma cilista ma kamfanonin mai da su rika sauke nauyin da ke kansu a wurin zaman da wani ya koka cewar a jakunan sojojin Najeriya kan shiga harkar satar ɗanyen mai ya ce. We want you to use your good office to stop the Nigerian military from all acts of oil bunkering activity. Yana cewa ne ya kai mukaddashin shugaban ƙasar Najeriya Mr. Yemi Osibanjo muna buƙatar ka yi amfani da ƙarfin ofis ɗinka domin jan kunne ga sojojin Najeriya da ke nan yankin su daina shiga harkar badakalar satar ɗanyen mai a yankinmu taron da ya bai kammala kammala sai da aka tabo batun gyaran babbar hanyar motar nan da ta hada yankin niger delta da kuma yankin kudu maso gabashin najeriya da kuma yankin kudu maso yammacin kasar domin kammala shi shi ma mukaddashin shugaban ƙasar najeriya mr yemi osibanjo ya gabatar da jawabinsa kamar haka yana cewa ne ina cike da farin ciki kasancewa ta a jihar rivers a matsayin dan aiki daga shugaban najeriya najeriya muhammadu buhari wanda bayan kai ziyarar da wasu shugabannin yankin niger delta suka yi a fadar shugaban ƙasa, hakan ne ya kai ga yunkurin kawo wannan ziyara don saduwa da jama'ar yankin tare kuma da tattaunawa da su da kuma bayyana musu kyakkyawan tanade-tanade da gwamnati ta yi wa yankin kuma dole ne za mu ɗauki matakin da ya dace yanzu dai akwai zaman lafiya a wannan yanki na niger delta lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria.